Ku saurari jawabin min Katsina Marigayi Hassan Usman Katsina kan illar bara. Na roƙi mai martaba Shehu Abubakar Gumi ne wani jawabi lokacin da ana tafsiri. 'Yan rediyo suka ji wan shekara tun da sahe sai ga shi Muhammadu Suleiman da shi Alhaji Getso suka zo gidana suka ƙara tambaya ta bayani na jawabin da na jama'ar hausawa hausawa duk inda suke kuma na ce ba nan ƙasa arewa ba duk inda ba wuce yake a duniya mu tashi tsaye mu kurin ke bara ba haushe kurin ke bara ƙasar nan duk duniya ba haushe ke bara kuru in yamura akwai kuturu bai rabe akwai kuturu bare akwai kuturu akwai makaho banihi akwai makaho gwara akwai makaho amma wallahi tallahi sai bahaushe ke bara ya rediyon nan suka tashi tsaye suka ce insha Allah da shi Muhammadu Suleiman da shi Getso suka ce insha Allah za su yi program wanda za su jawo hankulanmu cewa bahaushe ya tashi tsaye lalle mu ji waƙar da marigayi sa'ad zunguru ya ce ya gaya mana tun muna yara bahaushe zai sha kunya nan duniya in sake yana shagali yana sharholiya yanzu ko mu ke shan wahala saboda haka shi ya sa na samu dama in wannan bani ga wannan babban taro mu tashi tsaye mu hana ɗayan mu bara mu hana jikokin mu bara ba ta da amfani ba addini ba ne ba saboda da kunya shi sa suka raina mu da kunya don mu taɓa ganin cuta akwai cuta sai ba haushe kurin ke ɗauka cuta akwai ta wurin inyamuri akwai ta wurin babarbare a cikin watan ogan na bara na je mai duguri don in tabbatar da kaina ina cikin mota na ga mata masu bara su goma sha shida na kilga su na hito daga mota da ni da abba kyari ya ce ba za ka ga barbara ba na ce abin gidan ku ba makawa ba makawa da ya ce akwai amma nan ilga su wallahi duk daga da sai sokoto sai zuzza saboda barbara yana jin zuciya yana jin kishi da zuciya yana jin nauyin ya ce an ga barbara labara zuciya shi bata yadda ba amma muta mu ta lalace ta hausawa don allah don annabi kamar yadda gidan rediyon nan ke mana lacca ga ɗiyanmu da jikokinmu don Allah da annabi mu tashi tsaye ba gwamnati za ta yi mu ba mu za mu tashi da kanmu da kanmu mu hana mutanen mu bara yanzu kayan in zauna